بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما لا كنا مسؤول لتاف من التعذيب مدارج السالكين التوريري وأنا لتاف من شمس الدين محمد بن القيم الجوزياء mai suna madarijin salike babu tashin da malam ya ce isbatun rububiyyati la ya tabi la dalil tabbatar da rububiyya kaɗaita Allah a cikin halittarsa laya ta tabi la dalil ba ya bukatuwa zuwa dalili za mu ga dalilin ne sa ya cewa an bar mufassal amma abin da yake a rarrabe kuma a baya ya kawo mana dalili na dunkule inda ya ce amma mujmal fa huwa ahmad as-sirat al-mustaqim mutadammin to nan kuma zai kawo mana shi a rarrabe yace fa ba fa bi ma'rifati madahib al-batila da sanin mazhabobi wanda suke barnatattu wanda suke ba kan daidai ba واجتبار كلمة الفاتحة على إقالها وكما تتروى كالمؤمنين والنصورة من كلمة الفاتحة على إقلالها مساقات وأن تمزها وبيون استقرار التتوب فنقول سيمتي الناس اسمان متعني سنكسكشي مقتر بالحق تعالى وكيف يتبتد أبنجي مأوكتي ساموسا da kuma kaɗaitarsa a cikin da bauta da kaɗaitarsa a cikin halittarsa Waje jahidun lawa akwai kuma wanda yake musu haka bai yi da haka ba to fa tazammarat al-fatiha isbat al ta ta'ala ita fata sai ta ƙunshi tabbatar da mahalicci ta ta'ala wanda ya ɗaukaka yabuwa ya yi gagara fatiha ta kunshi mai tabbatar da cewa Allah mahalicci warar da alamar ja'adahu kuma ta kunshi mai da martani ga wanda ya yi musu haka bai ba ta rububiyaci ta hanyar tabbatar da wato ainihin rubuya ta ubangiji shi ne kaɗaitarsa a cikin halittarsa lil'alami daga mutanen duniya cewa shi ya kaɗaita da yin shi kuwa shi yake tafiyar da su fatiha ta tabbatar da wani tun daga aya ta farko da yake alhamdulillahi rabbil alamin ita wata ambar halar alam ka lura da halin alam alam huwa kullu su walla. duk abin da ba Allah wato alam wata lura da halin halittu baki ɗaya. kulliha baki ɗayanta uluwiha wanda yake maɗaukaki su ne halittun sama da wanda suke ƙasa bijami a jiza'i da baki ɗayan yankunansa ɓangarorin halittun sama da ɓangarorin halittun ƙasa duk ita wanda ya lura da su ta jidhu shahidan bai fi ba ta sari'ihi wa fatirihi wa malikihi tajidu to za ka samu wannan alam shi da duk halitta ki ɗaya ta sama da ta ƙasa shahidan mai shaida ce bi isbati sarihi da tabbatar da wanda ya yi shi wa fa'irhi da wanda ya kirkire shi wa malikihi da wanda ya mallaki duniya inda abin da yake cikin ta ka halittu suna tabbatar da wannan domin ba su suka yi kansu kuma ba wanda yi awar cewa shi ya yi su duk duniya kenan dole a kai wanda ya su tunda ba su suke kansu ba kuma ba wanda ya taɓa cewa shi ya su kenan tabbas a kai wanda ya su domin ba za su kansu fahimtaru sarihi musu wanda yi wannan alam wa jarihi da jayayya akan haka bil hukuli a cikin hankala wal fitri da halitta to bi manzilati inkari al ilmi wa jarihi daidai yake da alwusun ilimin sani da jabihi da kuma musulsa wato wanda zai musul cewa akwai wanda yi wata halitta to daidai ne da musul kuma cewa yanayi akwai sani da wanda halitta ba ta ya fara bai da wanda ba mu wabanci a tsakani bal lila na tulfali ta alin makhluk shiryowar mai halitta akan abin da ya halitta wa ta'ala ala al-fi'l da wanda ya aiki akan aikinsa wasani ala ahwal al-masruq da shiryawa wanda yi abu amsa halayen abin da yayi din inda al-uqulul zakiya wajen hankula wanda suke tsarkakaku al-mushrika wacce take mai haske والعلوية وتتكي وتوكيها sahiha da halitta دحالتها take ingantacciya. to azhar wannan shi ne mafi bayyana min al'aqsi daga sunfiyawa wanda abin da aka yi shi ta tabbatar ba shi kansa halitta ta nuna cewa lalle akwai wanda yi ta aiki ya nuna lalle akwai wanda yi shi kirkirar wani abu ya nuna lalle akwai wanda yi shi wannan a gurin masu hankali abu ne da yake bayyana ne domin wannan abin ba zai yi kansa da kansa فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وسنه العارفون مثلا أرسل أرباب البصائر بعض كاحل كلا دهجا ليسا يستدلون بالله سنة كما هجا أبسا سامور الله على أفعاله أبسا أيكسا وسنه لدي أيكسا إذا أيك الله سنسكي رود للي أكش وهو أنه هو بلا سكسر يستدل الناس بسنه وأفعاله عليه إذا متى استشريع واستشريع بسا بسنه دا أيكن الله وأفعاله دا أيكن عليه أتنسى موسى ولا ريب أنهما طريقان صحيحان يعني شبه مفاق cewa waɗannan hanyoyi ne guda biyu waɗanda suka ingantattu ayyukan sun shirya a kan ne a haka nan su masana ba abuta hankali su kuma suna shiryawa a bisa samu Allah da ayyukan nasu cewa lalle ba su suka yi kansu ba akwai wanda yi su kuma ba wanda yi su sai Allah ta baraka wata ku ci gaba waɗanda hanyoyi ne guda biyu ingantattu wanda bai wanda za su shirya a bisa samuwar Allah ta baraka kawata kullum yin kowane ɗaya daga cikin hanyoyin tabbas wal qur'anu mustamilun ko kuma biyu ya tattare hanyoyi guda ya tattare da farko da na biyu da cewa halittar mai shiryawa ne da kan kanta akan cewa akwai wanda yi ta haka da masu hankali za mu hangen nesa su ba suna shirya a bisa samuwar Allah da ayyukansu waɗannan abubuwa guda biyu duk akwai su a ƙur'ani ayoyin sun yi a kansu قام الاستدلال بالصناعة a دليلين aiki وحبسا أيكي وانا فكثير da ديوة cewa wannan aikin ba shi ya yi kansa da suna da yawa wa bari su da bisani a falahu sha'an amma kafa hujja a bisa wanda yi aiki wanda shi kuma yana da wani al'amari nasa wanda zai sha rusul bikawali ya wa bihin shi da abin da manzanni suka juri da shi ga mutanen su ainihin don su aka cewa lalle akwai Allah ta wa wata. aiki ya nuna akwai wanda ya aiki wanda wannan kuce yana gare da ayoyi da manzanni suka juri zuwa ga shi misali faɗin Allah ta tabaraka wa ala da afin afillahi shafi fadir samawati wal ard akwai kokonto a cikin sabuwar Allah alhali shi yayi sabbai da kasai ya kirkire su ba tun ba su har yanzu yayi su to in akwai kokonto to ga yawa waye ya sabba waye ya kasa to na ashe babu kokonto wai ai shukku billahi hatta yuqlama iqamatu dalilin ala wujudi wanda har a yi kokoto a kan samuwar Allah har a nemi dalili wajen ainihin samuwarsa wa ayi dalilin asahu wa al'amu min hadal magalun wani dalili ne mafi inganci mafi bayyana daga wannan abin shiryawa shine mai shine halittarsa وكيف يستدل على العظهر بالأخطاء يا ذا الشرير alal awali a misalin da yake mafi bayyana da akwa da wanda yake mafi uya hmm? wanda yake mafi uya ya za a shirya a kan za ka ci nan wanda a bayyana yake tun daga halitta halitta da kuma ba ita ta kanta ba wanda ta isa dalili akan cewa akwai wanda yake sun madabbawa ala dalili bi qawlihi sannan suka faɗaka a bisa dalilin samuwar ubangiji bi qawlihi da faɗin su قائل السماوات والأرض شيء ya sabai da ƙasa ta kama wannan وسميت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول يشهد الشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الله تعرف كيران سعيد كيف يقلب الدليل على ما هو دليل على كل شيء ya za a nemi dalili a bisa abin da shi kansa dalili ne akan komai halitta Allah ai dalili ce akan komai dalili ce akan samuwar ubangiji su wa wata ita kai ta isa dalili to wani dalili kuma za a nema bayan ga dalili kuruku ba ce ba wanda ya da shi yake zuwa wani da dare ko shi yake zuwa wani da rana ko shi ya rana ko shi ya wata ko ba wanda yake wanda ya taba wani Kada da taɓa bugan ƙirji sai dai kawai a yi dabarar da za a amfana da su ya za a more su daro ya za a yi da ra ne ya za a yi da ta amma cewa eh, halitta ce kuma dole a kuma wanda ita wanda abu ne da yake a bayyane kare ka tsira da bayan ta wata kwallo bai hazar bai ji albajin nasarar yin kaiwi da yake cewa da yawa shafin islam yana kafa hujja ko da wanda baiti a bisa sabuwar ubangiji yace walaysa yasihu fil azhari shay'un idza ihtaja al-dahar ila dalili in dai wai rana za ta bukatu zuwa dalili cewa akwai ta ko kuma a rana tana da haske to ashe babu wani abu da zai inganta a hankali ba babu wani abu da zai inganta a cikin hankali domin mai domin ainihin haskara abu ne bai yi ba bukatar ka ce idan bai hujja ka cewa rana tana da haske haka in ka kalli halitta Allah ta ishe ka dalili cewa akwai shi babu wani dalili kuma bayan sa. isa Allah ya gaya mana cewa fi sama wato wal ardi wa ikhtilafi ne wanda halin da aya ce li ulil alba a cikin halittar samai da kasai da sa'a wa dare da rana akwai ayoyi alamomi su shiryawa a bisa samuwa gudu wanda in ka kalle su kawai sun isa hujja cewa lalle akwai wanda ya su ba wanda ya su kuma sai Allah ta baraka wata wa ma'alumin an da wujudar rabbi ta'ala a waharu lil uqul abu dai sanin da cewa samuwa Allah ta baraka wata ala shi da mafi bayyana lil uqul hankula wal fitri da halitta min wujudin da har fiye da samuwar rana ko wuni walam yara zalika fi aqlihi wa fitratihi falyattahimhu wa wanda bai yarda haka ba a cikin hankalinsa cewa ai samuwar wuni ita ce mafi bayyana ba daga samuwar hasken rana to wanda bai ga haka ba a cikin hankalinsa bai ga haka ba a cikin wato ainihin tunaninsa da halittarsa da Allah ya masa to falyatim hiu falyatihimhu ya ta hankalin nasa kuma ya tuhumci halittarsa da Allah ya nasa wanda Allah ya yi wa mutum halitta ne wacce za ta dinga gane abubuwa da kanta illa zane su zama masu shirya wanda ya zama bai hankalta da wannan ba hankalinsa bai kai shi zuwa gane samun ubangiji ba Wani laifin ya hankalinsa kuma ya tuhumci halittarsa wannan ya zama da shi don ya tabbatar da cewa ashe rububiya ta ubangiji cewa shi ne makaɗaici a cikin halittarsa wanda baya a zuwa gare domin hankalin mutum ba zai kai shi zai kai shi zuwa ainihin wato fitira halitta da Allah ya masa eh, fitratan lahi lati faqara nas alaiha halitta da Allah ya halitta mutane akai su ba za su kai shi zuwa gari ikhtilafun nas fil uluhiyya sabanin mutane dangane da uluhiyya uluhiyya shine kai ta Allah da ibada zama shi kai yake bauta dukkanin nau'o'in bauta ولكن من الناس طوائف تريد بطرتهم هذا المقدار من الحق تجي akwai daga mutane طوائف wasu jama'u تريد بطرتهم halittarsu za ta nuna musu hada al-miqdar min al-haq wannan gurgudu gaskiya cewa ai halittar su ta tabbatar musu da cewa lalle akwai ubangiji ala yushriku da billahi fi rububiyyati da haka ba za su tara Allah da wani a cikin halittarsa wala yuthbituna ma'ahu khaliqan akhar ko ba za su tabbatar da wani halitta ba ba halicci ba tare da shi abokin tarayya lakin dahu sai dai su ahli ishrakin bihi fi ilahiyati a wajen halitta sun yadda cewa lalle shi ya halitta kuma yadda ayoyi da alqur'ani suka zo suka dogara walai salta bar khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah in ka tambaye su wayi sabai da kasai za su ce Allah to amma a wajen kadai tashi da bauta kuma a nan rigimar take lakinnahum ala shirkin bihi fi ilahiyati sai dai su masu shirka ne da shi a cikin bautarsa wa hum al-muqarrabun bi da wahdahu alhali su ne suka tabbatar da cewa shi kaɗai ne rabu kulli shay'in wa malikahu shi ne ubangijin kowai shi da kuma mawallakin A wa shi ne wa an da hura buru kuma shi ne ubangijin sa wa rabbu yi al-awwalin kuma shi ne ubangijin iyayensa cancan na farko kakannin kakannin. wa rabbus samawati was shi da ubangijin sabai da sabai wa rabbul arshil azim shi da ubangijin al'arshi mai girma abawahu ma'a hadha ya'budu da gaira tare da sun tabbatar da wannan ba suna bauta wa Allah wa ya'diluna bihi siwahu suna daidaita wurinsa da shi bil mahabbati a da biyayya ta'azimi da girmamawa amma kuma sun yadda shi ya same da وهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة سيدا سكركي وسا من دون الله أدادا سيدا سكركي كيشيوي غا الله suka ce wanda yake inda ya cancanta abota masa su sun cancanta abota musu wa haula'i waɗanda suke da wannan hali lam yufu iyyaka na'budu haqqahu wasu bawa iyyaka na'budu haqqinsa domin idan sun yadda cewa shi ne wanda ya cancanci shi ne wanda ya samu kasai dai halitta wa daya to kaga ashe shi ya cancanta su bauta wasu shi kadai amma ko sai suke haɗa wani da shi to da haka waɗannan ba su ba wa iyaka na abu da hakinta ba da abin da iyaka na abu da take nunawa kai kadai muke bauta wa in kana lahu nasibun min abuduka ko da yake suna da rabu daga faɗin sana abuduka lakin laisa lahu nasibu min iyyaka na'am ba wasu da rabo daga me daga iyaka na'am domin ita iyaka tana da kai kadai na'am duka muna bauta ba wannan bai hana ya zama ko wani abu bauta kuma da suke bauta a can sai suna da rabuwa sun samu rabu da suka samu amma ba su samu rabo a iyaka نعم وكي كعي يتبوت وإن إياك نعبد المتضمن معنا لا نعبد إلا إياه تعالوا شمعنا بعضان بوتا وسكي كعي حبا بساسو مخافا نطورو ورجاء نطورا وأعطى النبيية وتعويما بجرم الله فإياك نعبد كلمة إياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد ثبت وارد وارد التوحيد وإبطال من الشرك في الإلهية وقات الشركة تسمى التوحيد وقات الشركة وقت الدول أبو بكاكا كولش كما قد إياك نستعين كما يد إياك نستعين كي كده وكده من تبقى تحقيق للتوحيد الربوبيه الشيخ مثبت لتوحيد الربوبية وإطالة من الشرك به فيها هو قال قاتل طلع على دولة الأسكن بأسكن الربوبية عليك الله سيست تثبت الدولة الله استثبت الدولة وكذلك قوله إهدنا الصراط المستقيم هكذا بأنس إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنهم أهل فإنهم أهل التوحيد سورة صراط الذين أنعمت عليهم وأن سورة باعوا توحيد وأن استثبت التوحيد قدامي توحيد الدكا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية سبا إياك نعبد حقك كمريم استبارة وإياك نستعين هيك أيوة كلمة مقاس حقك وهو تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين وإذا سني مأوتا ثبت دا إياك نعبد وإياك نستعين إذا استثبت التوحيد الألوهية وكما توحيد الربوبية أما وأهل الشرك وأهل الإشراك مأوتا على دوري وإذا بس إياك نعبد حيث انتبه wannan wani ƙahalin rawar da wadara su ne ba a wuta a wani allah ya fi da su mai rin a gori alai kuma su ne ba a wuta wata da allah ya wani rawar ne ba a wuta ba idan haka wasu sun tabbatar da tohidin rubiya a taka fa'idar da a can jahiliya sun tabbatar da tohidin rubiya amma ko wasu tabbatar da tauhidul uluhiyya idan ka kira mutane su sha babba siratul ladina an'amta alaihim su sun tabbatar da duk tauhidul uluhiyya sun tabbatar da iyyaka na'budu kaga uluhiyya wa iyyaka nasta'in kaga rububiyya sun tabbatar sabanin ahlul ishraq wa mutata Allah da wani su ko wasu tabbatar da riba da tabbatar da wancan tauhidi ba لا تستغرق هم أهل الغضب والظلام سورة بعض فأشهد ألا وتو أحسن تعطيل التعطيل ما تقولي صفوف الله تعطيل كوري وجهه تعطيل آتا وجهه تعطيل لا لا وجهه to التعطيل كما تقولنا مجال التوحيد يلا كوري وقال سبوكوسي to yanzu za mu ne za mu fata wannan aƙida ne ta korewa Allah su musa وقد تضمنت الفاتحة أمران على الجاهلية وعطلت الصفات حقيقة فاتحة تقول شيء بين بركة الجاهلية والاستقوال استقوال أهل التوحيد توحيد الله بعض كتوحيد توحيده mu ba su tauhidi ba cikakke ba tauyayye saboda ba سجد السكور بقوله الحمد لله كل بغض الله الحمد لله بك الدين المبيع لا بسرعه فإن إثبات الحمد الكامل له ثبت المبيع شكيك يا بألا يقتضي ضغوط كل ما يقبل عليه ولإله هو تتمت أو لا يقال أكاسه nabi min sifati kamali yana da tsohonsa na cika wani rukuki jalali da tsofi ta da girma in man alima sifatin kamali domin wanda ya rasa sifofi na cika alaisa bi mahmudin alal ikhlas wannan ba abun yabo ne a misalin ba abun Allah ya ce dukkan yi ya tabbata to shi wannan yabon ya samu tabbatar musu da duk wani sifa ta cika to su kuma koya musu sifofin su a kaga ta nan wani alhamdulillah ta zama bai da amsa ne gare su wa bayan kuma koya wasu annahu ma'budu bil wajhi duna wajhi wai an ba an ce akwai wata magana iyakar magana ce shi a wuyan ne ta wata fuska ba a wuyan ne ta wata fuska ولا يكون مهموما بكل وجه وبكل اعتبار بذي ذا أمي وتقوة تسكى دوة إلا بجميع أنواع الحمد ذكر بالنبودية إلا من استولى على صفات الكمال جميعها سوى اللي تتري سوى في نتكى وكذا wani wata irin suka yi to ai wata fuskar shi ba a wani wani to wannan ba Allah domin Allah shi ya tattara duk sifofin cika to tun da kowa ya tattare sifofin su cika a shirya da ya cancanta a masa dukkanin gobe da ba ka zo da ala instagram istigrafin jins wacce za ta nutsar da duk wani dangin godiya ga ala ta ba bawa tun da ya cancanci duk dangin a ashe ya cancanci dukkanin sifofi na cika za ka kenan su ce shi a wani yawon da ta wata fuska ba a wani yawon da ta wata fuska ba ka gani ta sama فوعدوا لا صفة واحدة دا تجي رسول تصفى ولا daga cikin tsohon jika lana kasa min hamdihi bi hasbi shi sai kawai daga godiyarta bi hasbi ya da gurgurdan wanda suka da ya sa wa kadalika fi isbat sifa rahmat lahu haka da wannan tabbatar da sifa rahama gare shi baya ka warwara isbat sifa wanda yake tabbatar da ayyana ya kunshi tabbatar da sifofi Allah ce ta stauzi wa min al-hayat wanda take da zuntarta ila hayati da rayuwa wa dawarata da nufi wa ta da iko wa sab'i da ji wa basar da gani wa na'amha da makamantar shi ne ce wajen haka da wani tabbatar da surawa a gare shi to wannan ya kunshi tabbatar da sigobi wacce ne alatiyar ta ziwa wacce wani ya zance shi na daga rayuwa da nifi da iko da ji da gani da wasu وكذلك صفات صفات الربوبيه هكذا صفات الربوبيه تستلزم جميع صفات الفعل تارة نفسي أي لا ينبغي أن يسقط إلى أي دمر ربوبيه شيء أي كفالة عن التسعير وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال لتكون صفة الإلهية تعالى نفسي ما في أي سبب ذات الواقع ذات وكما أيها kuma ta ɗaukar bayanin kamar da yanayin bayanin sun gaba idan aka haɗa su ya zama ke na ubangiji a shi ya cancanci baki ɗaya godiya saboda saboda ya tattare baki ɗaya sifofi na kamata فكونه مأمونا إلها ربا رحمانا رحيما ملكا معمونا مستعانا هذه المنع منعما يرضى فعل في قيام الصفات به جمع بين الذين wai a ce shi abin yabo ne a matsayinsa na abin bauta a matsayinsa na mai halitta a matsayinsa na mai rahama a matsayinsa na rahama mai rahama a nan duniya da kowa da kowa a matsayinsa na mai rahama ga mummunai a lahira a matsayinsa na sarki a matsayinsa na abin bauta a matsayinsa na abin neman taimakonsa a matsayinsa na mai shiryawa a matsayinsa na mai ni'ima a matsayinsa da wanda yake yarda kuma yake fushi eh? duk da wannan kuma a ce wai akwai sufofi sun ko ba a kiyaye sufatu ne a ce kuma babu sufofi tare da Allah to wanda jama'a bai da bai haɗa tsakanin kishiyoyi guda biyu ko huwa da ɗan halin har wanda yana da mafi koriya a wani koriya tun da ya zama cewa waɗanda sufofi to kuma sai a ce wani ba su da sifofi na zafi ko makamantansu kaga kishiyoyi guda biyu an tabbatar masa da suka ta wata fuska an kore masa da wata wata fuska wannan shi ba amsa ne ga su ainihin wato jami'a da suka kore Allah sifofi فهذا القرآن الطريق تتضمن da الصفات الخبرية من وجهين. إيش تودى ta kunshi tabbatar da sifa ta ba da labari ta fuska a hadi ba ne musu wanda halin da wani kamar da kula cewa suna da cikin balaganta yanayin cikar ubangiji wanda suke sakakku fa'in da cewa a wa'ala a harshe to ne ta wani a kan harshe min da wani ulu ya yi nuna lallai shi maɗaukaki ba ga sifar ulu ta tabbatar da shi wa nuzuru kullu lailatin ila saba'i dunya a nisfil layl sani saukowar ubangiji a yanki a kashi dare na biyu na ƙarshe kullum yana sauko a zuwa saman duniya yana cewa ina mai roƙa a bashi ina mai zuban gafa a masa gafa wanda da wani rahmatihi ya nuna saman rahmar ya ce da kaɗaice ta da aikarsa domin saukowarsa domin mai domin ya gafara da bayan da ya ce waye mai neman gafa waye mai tambaya wanda rahama ubangiji إذا الناس بتجد رحمة وهكذا سائر صفات الخبرية مثلا شلون سوفينا من الأعمال والأعتبار سي تبت النبي شو عشان الله لا يسوي فهذا جميع السوفي على السوفي وقالوا أنا مكاوى الوجه الثاني تسكت أن السمع وأراد بها كلام على الله ومدح الله جيد والنزول warada da ya zo da ita a Allah halin kasancewarsa yabo ne da ake wa Allah wa wani abu mai a kira da ne wa wani abu da ne da mu gare shi cewa shi ne ji ne ga duk abin da bayan suke faɗa yana bin su ta'arruka minhu ala ibadihi biha kuma hanya ce da yake sanin sa biha da wannan sifa take da ka fajaruwa wa tarifuwa an ba da lafi alai musunta canja ta daga abin da take nuni zuwa gare shi wa amma wani kuri da biya da kuma abin da aka rufa ita mutu za ku zo ne ba da ake wanda ta warware abin da ta zo da shi an cewa lalle yana jin bayan su eh? yana kuma kayan a bisa abubuwan da suka aikata yana jin su to kaga canja ta kamar an kore masa wani suka mutu ji da kuma kore suka ji ai tawaya ce shi kuma ya ƙarfin gaba da tawaya za ka balasta balaka ta jila da da sabiya wanda haka ba ya ka lalle ne kai ka shirya a wasu cewa ta hanyar ji eh, cewa lalle suka ta ta cika wato su jira da akwai ba ta kama kuma ya shi ka kafa hujja da hankali ba a bisa ne wato sawar da ba ga ubangiji da fara ko ala ta hanyar hankali don ba zai yi ba a ce shi ya halitta eh? yana cewa wanda ya roƙe ne zan amsa masa to in baya gani abin da bayan suke faɗa ya zai amsa masa to kaga hankali ba zai tabbatar ba da cewa wannan sifa ta ji ta tabbata da Allah ta ba ta kasrul jabri karya jabr cewa bai jabar tilas to shi ba za a bayyana da su da wata su jabariyawa suna zama wani damar da ba a yi ba ne Allah tilas aka yi masa bayan sa ba ya ka ala wani masa azaba da kuma duk laifin da ya yi kasa da bayan kansa ba to shi ne ce za a karya wannan tunani nasu su ba ta hanyar ne ta hanyar ba su amsa da suratul fatiha وكذلك تضمنت الرد على الجبرية فاتحة كاكوشي ميد أمسى الجبرية الذين يقولون وعند استشعر إن أفعال العباد شو أيك بعيد كلها لا خيار له وتلك نتا بحث ونزاع الله ريني في السنة الله ريني نسع دعوة وانا رأي نسكت وذلك بالوجود وذا بعض أمسى تفسكي سوا وما إلا أتبع وعند شكرا وهذا قصة كبيرة من إثبات عموم حمده سبحانه تتبتوا ولا ألا دوام يرجوها فلك يا تبت مصر فإنه يقتضي ألا يعاقب عبيده على ما قدرت له عليه ويكد الشعور إلى حكمك كان ألا يوالي وقوة أن سعود باس الإيكو ولا هو من فعله هو ويبقى su da tilas aka yi musu bal huwa bi manzilati alwani rawa da ake dide yake da launin su inda Allah ya wani fari ba da zai haka Allah ya inda Allah ya wani baki haka yake ba da zai ko haka ayyukan bayi ba kawai haka aka rufa su da haka bai kamata a kawo su da ne wa quli wa qasri haka da tsawon mutane da zartar da Allah ya dubo to me ne sun sa shi kansa hatsari haka da gajarta Allah ya shiga da shi ya yi kansa wanda yana da sai abin da su kafa hujja da shi da hankali cewa bai kamata Allah ya ta zawa da ya yi wani aiki ne bal wa ya'amu ala nafsi fi'lihi bi ya zalle wa ta sai dai idan musu kuma a bisa nafsi fi'lihi bi a bisa aikinsa da idis وهو الفاعل لقضائه في الحقيقه وعلى الأشياء كبيرة رأيك الرأي عقيدة والمعاقب له رعاية وشيدة بسوقوع كذا فحوله عليها يعبى لا يتعشد وقولي بس أكثر هذا ولا زي زي زولان كيو وتكريكي ويفي أعظم الدفع وزي كورش وتكر كوريا فتعالى بلغ wanda ya zama godiya ta tabbata gare shi a cikin ya ruwa ɗaukaka wata cikin ɗaukakiya to fa ta'ala ya ɗaukaka a ce ya yi haka bal inda ma ya aka nuna da nasu a fare sai ne musu kuma a nasa ayyukan su da tuka a nuna a hakikatar wacce suka aikata wa a fa'alin la a fa'alin ayyukan su da ba ayyukan su ba wanda ba a fa'alin da al'adun wa da ta da a aikin Allah shi ne adalci wanda kowa ya yi masa wani misali da kuta yi ya so ya yi mutum ya yi masa isani da alkhairat kuma ainihin alkhair shi ne a rangwale da da ke da sauransu ta wanda kusa, don su ce wai Allah shi ne ce da su mutane su kuma ya zai musu kuma a kan wannan. Bisa ta ta'a aikin su ba aikin Allah aikinsa aikin Allah shi ne adalci idan mutum ya yi mai kyau ya saba wasu in ya yi gura ya saba wasu alamun da ya fuska ta biyu ba ta amince wa amaliyyaci idan mu tabbatar da haka ubangiji da rahmaniyarsa ya kore zai kore ba za ya kore shi ba wa zai da amurai da fara ita haɗuwa wanda al'amura guda biyu ba zai yi hanyar kuna rahmanin rahimar يبشر العبد بذكر هو يعاقب العبد على ما رد ويأتيه الله وبعد كتب مباشر ولا تغشب وواعش إذا يأخذ دعاء دعاء يا شيء تباتي يغتب أزار وكتب مباشر ولا هو بكل قوة عليك السلام بل يكلمه ما يكلمه قول يا أبو الله مسك لا أرد وزيد وهو ثم يعاقب عليه سبيل وسوء فهذا إلا بالرجل وقد تعود a tafiyar abin da suka ce da yi haka aka nufi shi ba Allah ya yi a kansa to kaga ya da aikin Allah wala ƙwarar da hawa da kuma ta kore da hawa ta fata hawa idan da abin da suka fara gaskiya ba har ya sai mafi ba kore a fi ba kore a hannun kusa ba guda na tawawa a tara ba a kare da sun zari ba ne wai zai daga a hankali ba kore a hannun hankali wani ishtiba ba na haɗuwar wannan wa rahmat ta ba da haɗu da rahmat cikakkiya kare da kan cikin cikakkiyar rufi za ta ware su a za su guda ɗaya can ya musu azawa a kan abin da yake ba wani su bane kuma a ce ya su da rahama haka wannan hankali ba ba zai ya ka Allah ya da rahamarsa rahamarsa ya yi kowane sun faɗa kan da mutane sun musu bayani ya zama da littafi wanda ya musu bayani a gara ma wani kenan shi ya faɗa in suka yi wani aiki saɓanin abin da ya zo kawo da su suka yi Allah da a kuma a kai ku adalci a yau misali fuska ibada ta wani suke adalci da tabbatar da ibada da neman taimako gare su wani su ba ta haɗa ne da kuma da zartuwar ainihin ibada da neman taimako zuwa gare su kawai da faɗin sa'a na abubuwa da sa'i muna da wata hukumar muna da bauta muna da wata koyar da sportin haƙiƙi ya tula wa gani wannan dangane ne na haƙiƙa ba wani mu jaji ba jaji shi da abin da ba haƙiƙa wallahu la ya sai ruwa su hori da ibadatu wani su ke amince allah bai inganta su ka tashi da ibada da gwamnati hukuma a da tiye wani abu ali da bidihi da ayyukan bayansa wani al'amura a tukata ruwan abu da musta'i a ba a hakika shi ne mai bautar kuma shi ne mai wato wallahu huwa al-ma'bud al-musta'an Allah shi ne mai bauta kuma ne wanda ake nema taimakon ake nema taimakon sa subhanahu duk wannan abubuwa da suka faɗa ya kore ra'ayin jahiliya istisaba ah, tilas ake masa tunda tilas ake masu duk da ya tara masa kada a sa wannan abubuwa da suka faɗa sun kore wanda ne Allah ya sauki da rawa. idan ya sauki da rahama zama aikin bawa an ce shi ya sa shi to kuma ya zo ya masa kuma dai ya kuma wanda suka ta ta kuwa daga gare shi to zai sadu ba da wancan wanda suka fita to kuma suka ba da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayi kuma ya musu bayanin ayyukan da ya kamata su masu kyau da marasa da ka idan sun yi aika da za a ce Allah ne ke ce su ya zo ya zo ko ya zo ka da littafi wanda za su su bayani da yi kamata su da abin da ya kamata ya ka ayyukansu su. shi Allah wanda ya sauke shi adalci abin da suka yi idan ya musu sakamakon idan alkhairi ne alkhairi in kishiyar sa ne ba kuma ainihin kan wannan shi da adalci da Allah ta ba ka wata na fi kira abin jami'a da jami'a su haɗa wannan ba daidai ba ayyukan bayi na su duniya shi ne da su haɗe na wannan da shi dai Allah ya shirya da mutane hanyoyi guda biyu hanyoyin su ne ba shakira yi ba kowa ko ya zama mai godiya ga Allah ta hanyar masa bauta ko kuma ya zama mai mutunci masa wasu don ya yi masa ya yi godiya wanda kuma kai fara lafiyar wani ne zai masa sakamako da irin wannan godiya da ya nuna in ya zo da arasa haka kuma adalci Allah ne ya isa adalci ya masa abin da ya sa a masa ya masa kuma ko kuma da isa shi ne masa yafiya da kau da kai da gafara idan ya tuba da zuwa ba ka kira shi ba a aikinsa aikinsa wanda za mu sa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه والسلام اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قال تعالى عز وجل